وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan maraice na juma'a 18 ga watan al-muharram a shekara ta 1448 hijiran manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da uku ga watan bakwai a shekara ta 2026 miladiya a wannan tafsiri namu mai albarka na mako mako daga masjidin qur'an wanda ke unguwar basira a birnin kano yau insha Allah za mu yi darasi na 229 kuma mun cike da ƙarshen aya ta ɗari biyu da ashirin da uku cikin wannan sura mai albarka suratul baqara ko da ashirin da biyu za mu tashi da ashirin da uku fadin Allah madaukakin sarki ne za a hukum harfin lagu ya laice أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين شي gaba da ba da amsoshin tambayoyi da aka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a jere guda uku wanda suka fara da wawun wawun. da Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahidi kuma suna tambayar ka game da marar mai haila to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayoyi sun sauka ya bada wani sashi na amsa ita wannan tambaya cewa mace mai haila ga hukuncin ta ga za yadda za a mu'amalance ta a lokacin da take haila to cikon bayanin sai Allah ce nisa'ukum lallai mata yanku harfun lakum wajajen noman ku ne ma'ana an kamanta mace da gona kalmar haras ana nufin gona menene wajihu shabahi fuskar kamance jiniya tsakanin mace da gona gona ana yin shuka don a samu mai yabanya mace ana saduwa da ita a zuba mata maniyi wanda wannan maniyi shi ya kama da irin da manomi ke zubawa a cikin ƙasa ita ma dan a samu yabanya mai take yabanyar da ake samu tattare da mace bayan an sadu da ita shine ɗa wannan shine kamanceceniyar ba ana nufin mace gona ba ce ba darajar mace ta fita gona amma sai dai mace tana yin wani aiki makamancin wanda mai gona take yi shine ba da yabanya an gane ko so da dama Allah ya kwatanta haihuwa da fitowar shuka kuma yakan kwatanta yin shukar da saduwa da mace kuma yakan kwatanta ita kanta macen da kuma mai gona Shi shine Allah ya ce wal maladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbihi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida gona ta kwarai ita take bada kyakkyawar yabanya Ma'ana mace ta kwarai ita take bada zuri'a ta gari to da ka ubangiji subhanahu wataala yake ni za ku lalle mata yanku harfin lakum lalle wajajen shuka ku ne mala mahallu alwalada wajajen da kuke shuka ya'ya ma'ana kuke saduwa da su dan ku haifi ya'ya na gari fa atu harsakum ku zai wa gonakin ku ai mahallahu inda kuke yin shuka a ciki ta hanyar saduwa wa huwa alqulu shine gaba annashitun ta diyyar da kuke so ta diyyar da kuka ga dama min qiyamin ko a tsaye wa qu'udin ko a zaune wa ko a kwance wa idbarin ko ta gaba da gaba wa idbarin ko ta baya malai ce wa huwa raddun wannan ayar bayan karin bayani ne na abin da ya gabata to sannan kuma lokaci guda mai da martani ne lima yuqalu dangane da wani jita-jita da canfi da ake faɗa fil jahiliya a lokacin jahiliya hmm. aw li qawli yahudi ko kuma mai da martani ne ga wani barbaban zance na yahudawa da suke cewa man atamra atahu fi qubuliha duk wanda ya sadu da matarsa ta gabanta inda ake saduwa kenan amma min jihati duburiha shi kuma ya zo mata ta baya ba gaba da gaba suka ba amma dai ya sadu da ita inda ake saduwar wai ja alwaladu ahwala dan yana zamuwa mai harara garke harara garke shine mai wurkin ido ya kalli kan a madadin nan kake kallo an gane ko akan ce da shi hararar garki akan ce ne a hausa ga mutum kamar yana kallon nan amma kuma nan yake kallo baya gidansa tana kaucewa saitin inda yake dosa to gudawa suna da wannan canfin mutanen makka suna da wannan canfin da suka gada iyaye da kakanni ko mutanen madina hmm. cewa abin da ke kawo ɗa ya zama haka wai shine ya zama an sadu da mahaifiyarsa ba ta gaba da gaba ba shi mahaifin ya zo mata ta baya ko da ku ya sadu da ita ne a inda ake saduwa da mace to sai Allah yake so ya karyata wannan wannan karya ne ba haka bane ba Allah yana yin halitta sane yadda ya ga dama yayi wa wani ido biyu ko mafi yawan halitta yayi musu idan duna guda biyu lafiyayyu wani sai kaga an yi shi da ɗaya ba ɗaya wani kuma a yi da biyun amma kwayoyin gidan ba su zama daidai da irin na sauran mutane ba wannan ganin damar Allah ne ba wannan ke haifar da wannan ba irin yadda ake canji cewa wai mai wanda ka su biya kamar yadda muka faɗa wai an sadu da mahaifiyarsa tana al'ada wannan shi ma ba gaskiya ne ba ita halitta ganin daman Allah ne da tsarin yadda ya ga dama qala kadhalika Allahu yakhluqu ma sha. Allah yana halittar abin da ya ga dama ba wani sababi da ke sa halitta ta kasance kaza sama da mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan ayar lokaci guda bayan tana ƙara bayar da bayani a kan yadda za a mu'amalanci mata in suna al'ada kan a sadu da su in kuma sun gama al'ada sun yi wanka a sadu da su amma ta inda ya halatta a saduwar kuma ta yi yadda aka so a yi saduwar to tare da haka kuma tana mai da martani ga wancan mummunan jita-jita ko magana da babu hujja babu tushe ubangiji madaukakin sarki ce wa qaddimu li anfusikum kuma ku gabatar wa da kanku da kanku ai al'amalar Saliha aiki na kwarai an gane ko ka tasmiyati inda jima malai ke kamar yin bismillah a yayin saduwa da iyali wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ce amriki wani nahyi cikin umarninsa da hana-hanansa wa alamu ku sani annakum mulaquhu cewa ku ba za ku game da Allah ko ba dade ko ba jima bil ba'thi ta hanyar tashin alkiyama fa yujazikum zai muku sakamako bi a'malikum da ayyukanku wa bashirin mu'minin kuma Allah yake kai wa masu imani albishir ay allazina taqaw wadanda suka kiyaye dokokin Allah bil jannati kace aljanna tana nan tana jira wa bashirin ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar bare yake wa idza kana Allah ya'muru bi taqwa dan Allah yana umarni da a kiyaye dokokin sa fi diyani shahawatil mu'mini har a wajen biyan bukata ta sha'awar mai imani وفي الكيفية التي أمره بها يهدانا سيد ألا يأمر جيشي وواعد بالجنة لمن اتقاه فيه وآمن به كما القول زي بعد الجنة جدوا جيكا يدوه جنسا كما إيماني لشيهر أحكا فكيف لمن يأتي غير ذلك yaya tsammaninka ga wanda yake aikata wani haka min umuril ibadati na ayyukan ibada ya zama yana yin sadaka al-khalisa laha waɗanda ke bantattu ne su ana yin su ga Allah amma kuma ya zama yana yin su gaban kansa ko yana yin su ga wani Allah an gane ku ma'ana dai shi Allah subhanahu wataala cikin komai yana da ka'idoji da dokoki ka kiyaye masa har abin da ya shafi naka ne domin biyan bukatar sha'awa kai ta shafa amma har a bukatar ka ta sha'awa akwai dokokin da Allah ya sa maka kuma ka kiyaye su zai baka aljanna to ina kuma ka tsantsa gwaran ibada wanda wannan haƙƙin sa ne nasa ne nan ne ya fi kamata ka kiyaye masa dokoki irin yadda za ta kiyaye a ko'ina da ko'ina wannan dangane da ita wannan aya nan kamar yadda malam Allah ya kansa da rahama yi bayani Imam al-Qurtubi yace fihi sittu masail karkashin wannan ayar akwai matsaloli na ilimi guda shida wanda za mu fito da su sai ce na farko da Allah ya ce nisa'ukum harful lakum matayenku wajen noman ku ne ko wajen shukan ku ne ko gonakin ku ne sai ce rawar a'immatu matuwar lafzu li muslim duk malaman hadisi sun rawaito amma lafazin da za mu kawo imamu muslim ne ya fitar da shi an jabir bin abdullah daga jabir dan abdullah al-ansari kale yace Yahudu yahudu yahud taqulu yahudawa sun kasance suna cewa idza atar rajulu mar'atahu min duburiha fi quliha idan mutum ya sadu da matarsa yana ta bayanta amma a gabanta ta inda ake saduwa ka annal waladu ahwala wannan ke sa da ya zamo mai harar garke wannan shine sanadin da ayat ta sauka dan shi fa nazalat nisa'ukum harsul lakum fa atu harsakum annashi da haka wannan ayat sai ta sauka dan ta mai da barkani cewa ba haka bane ba وروى الترمذي إمام أبو عيسى الترمذي يا روي لك عبد الله بن عباس قال يتي جاء عمر إلى رسول الله وترى سيدنا عمر بن الخطاب يا رسول من الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي يا رسول الله هلكت يا مأيكن الله نا هلك قال في مزال يتي سيدنا عمر وما هلكك menene ya halakar da kai ma'ana me ka aikata din har ya ja kake jingina kanka zuwa ga halaka قال في حولت رحلي الليلة jiya na juya kofar gidana abin nufi na sadu da matata ni na zo mata ta baya kuma amma dai ta gaba inda ake saduwar a madadin su mutanen madina sun saba in za su sadu da matansu yanayi ɗaya ke gare su shine kwanciyar mugirbi gaba da gaba kala to lokacin da mutanen maka suka zo sai suka tara mutanen madina su kuma sun gaji wata jita-jita daga wajen yahudawa na cewa yin hakan ba daidai ba ne da haka su sai suka gina akan haka to shine Umar wata rana sai ya saba wa haka hmm. kada sai manzo Allah yake da shi bayan ya faɗa masa ko kala mai ruwaya Jabir yake falam ya rudda alaihi rasulullah da Umar ya faɗi wannan magana annabi bai mai masa da martani ba bai amsa masa ba bai ce masa uffan ba hmm. sai an da wani abu kala Jabir yake fa auha ko fa uhiya ila rasulillah sai ga wahayi ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadhihi al-aya na wannan aya Allah yana cewa yin hakan ba laifi bane ba da haka kaga wannan ya nuna Sababan saukar ayar ta'addada waccan maganar akwai ta wannan ma kuma akwai ta nisa'ukum hamsun lakum fa'tu hamsakum anna shi'tum jabir yace shine sai manzo Allah yace da Umar akbil in kaga dama ka sadu da matarka gaba da gaba wa adbir in ka ga dama ka zo mata ta baya wattaki dubura amma kar ka sadu da ita ta mafitar ba haya wal haibata kuma kar ka sadu da ita ta gabanta a lokacin da take haila qala hadha hadithun hasanun sahihun imamu tirmidhi ya ce wannan hadisi yanne ne kyakkyawa in ka وروى النسائي إمام النسائي رويته عن أبي النضر دقى أبو النضر الله يكرم سيدا أنه قال يجي لنافع مولى ابن عمر yace da na nafi'u Bararren bawa na abdullahi dan umar yace qad asara alayka alqawl haqiqa qad ukfiru alayka qad asara alayka alqawl ce ce ku ce yayi yawa game da kai cewa innaka taqulu an ibn umar annahu afta bi ayi utan nisa'u fi adbarihin wai ana cewa kai ka ce wai abdullahi dan umar ya ce wai ba laifi bane a sadu da mace ta dubaranta ma'ana mafitar ba haya kala nafi sai nafi ya ce laƙad kazabu alayya wallahi duk wanda ya ce maka na faɗi wannan ya mun karya kamar yadda na gaya mana a darasin da ya shuɗe akwai waɗanda suke fassara anna da mummunan ma'ana zai ce ma'anar ta shine aina a madadin anna da ma'anar kaifa domin lafazin anna kamar yadda za mu ji yana da ma'anoni da yawa to amma ma'anar da ake nufi da shi a nan shine kaifa ba aina ba mana ba duk inda kuka so ba a ta yadda kuka so amma a inda aka ce mana wannan ayar tana magana ne akan caccanja salo da yanayi na kwanciya da mace amma tare da kiyaye ka'idar saduwa da ita ta inda aka halarta saduwa. shi ne wasu suke yada cewa wai ai abdullahi dan umar ya yi fatawa da cewa saduwa da mace ta dubura mafitar ba haya ba laifi ba ne kenan shi ma ya fassara anna da kaifa a jajajane da aina kuma aka ce almajirin nafi'u shi yake faɗar haka cewa abdullahi dan umar ya gaya masa maganin karya hallara shi wanda ya ji labarin sai ta so ta kanar ya zo ya samu nafi'u inda maganganu ba sun yawa ana yadawa a gari cewa wai an ce ka ce abdullahi dan umar ya ce za a iya saduwa da mace ta mafitar ba hayarta sai ce laqad kadhabu alayya wallahi sun mun karya walakin sa ukhbiruka kaifa kana al-amr sai Daidai bari in gaya maka yadda lamarin yake inna ibn umar hakika abdullahi dan umar arada alayya al ya yayi karantar da ni qur'ani har sai da muka yi sauka tun daga fatiha zuwa Yau ban wata rana wa ana inda ina gabansa hatta balaga nisa uku muharusun lagu sai da ya zo kan wannan aya kala na biyu sai na biyu ya ce hal tadri ma amara ma amru hadhihi al shin ko ka san wannan ayar me take umarni da ayi Abdullahi dan yake gaya masa inna kunna ma'ashara quraishi yace mu asali mu quraishawa yana nufin shi Abdullahi dan Umar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai wadanda suka hijira daga Makka suka Madina yace to mu asali quraishawa larabawan Makka nujabin nisa'a muna sarrafa mata wajen kwanciya mu yi salo iri daban-daban wanda muke so amma falamma da kallal madina da muka dawo madina wa nakahana nisa'al ansari muka auri matan madina arajna minhunna ma kunna nuridu min nisa'ina sai muka so mu yi kwanciyar aure da su irin yadda muke da matan mu na maka. mu nau'anta salon yanayi Faɗi idza hunna qad karihna zalika su matan madina sai suka kiyarta da yawan mata suka rinka kawo mazaunika kara mazajen su wajen annabi saboda ne saboda su a camfin da suka gada iyaye da kakanni baya yiwa a sadu da mace dole sai gaba da gaba yanayin irin na kwanciyar magirbi wa hu suna ganin ma in ba haka ba to an yi babban laifi wa kana misawul ansa, kuma hakika su matan madina sun kasance a da innama yutaina ala junubihinna kawai ana kwanciya da su ne kwanciyar magirbi fa anzalallahu subhanahu nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum an dashitu da ka fi Allah ya saukar da wannan aya din ya karyata wancan jita-jita da kuma wancan canbi na yahudawa imam al-qurtubi ya sake cewa hadhihi al-ahadith waɗannan hadisai duk da muka karanta da ma wasu su wanda suke ire-iren su nassun fi ibahati hal ne da ke nuna halaccin dukkan wani yanayi da miji ya ga damar ya sadu da matarsa a cikinsa wal hay'at da kamanni kulliha dukkanin su idza kana alwada fi mawdi'il harfi in dai saduwar za a yi ta ne ta inda ake shuka da ma'ana ta inda ake saduwa da mace a zuba mani kuma ta dauki ciki ta haihu ai kai fashitum da ga ma'anar ayar annashitum ma'anarta kai fashitum ba aina shitum ba min khalfin yace ko ta baya wa min quddamin ko ta gaba wa barikatin ko a durkushe wa mustanqiyatin ko a rigingine wa mustajatin ko a kwance sai ce fa amma al-ityanu fi ghairi al-ma'ta amma saduwa da mace ta inda ba ta nan ake saduwa ba fa ma kana mubahan da dai ba halal ba an gane ko wala kuma ba a halatta shi ba wa fikrul harfi kai an batan ma cewa mata gonaki ne ya dullu ala anna al-isyana fi ghayri al-ma'ata muharram ya nuna cewa saduwar ba ta inda ake haihuwa ba haramun ne domin an ce wajen shukar ka ne to a ina ake shukar ma'ana a inda take haihuwa inda ɗaya ke fita ina fata an gane da yana fita ta dubura ne yana fita ta dubura da haka ba nan ake nufi ba shi yasa wannan ayar kamar yadda Sheikh Muhammad Al-Amin Shafiqi yace nisa'ukum harsul lakum sharhi ne na fadin Allah madaukakin sarki fa atuhunna min haythu amarakum Allah ko kuma tana buƙatar sharhi kai da wasu ayoyi guda biyu kamar fadin Allah fa atuhunna min haythu amarakum Allah ku zai kiyo mata ta inda Allah ya umarce ku to ta ina ne Allah ya umarce ku shine ta inda ta ke fita ta inda ake yin shukar mani shine da Allah ya kira wajen da suna harf fa atu Annashi. annashidu sannan fadin Allah aliman lahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum afakum fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allah lakum cewa wabtagu ma kataba Allah lakum ku nema abin da Allah ya kaddara muku samu na yaya kaga wannan ya nuna ta wajen haihuwa ake saduwa kenan shi yasa ma ɗaya daga cikin mawaƙan larabawa sa'alab yake cewa innamal arhamu arduna lana mutarafat فعلينا الزرع فيها وعليها النب وعلى الله النبات yace innamal arhamu arduna lana lalle mahaifan mata mu kamar gona ce a gare mu maza muhtarasatun wajen shuka fa alaina zarqu fiha mu namu shine mai shuka a ciki wa ala allahi nabat Allah kuma shine mai tsirar tsirran ko kuma mai fitar da irin idan mun shuka shi da shi ne a matsala ta ko imam al-qurtubi yace lafazin ma'ana ma'anahu inda al min as-sahabati wa tabi'ina wa a'immatil fatwa ma'anar annashitun a wajen jumhurin malamai tun daga kan sahabbai da tabi'ai da masu fatawa a'immatul mazahibi kenan ay min ayi wajhin ta kowace fuskar kuka so ku yi saduwar ku yi muqbilatan ko dai gaba da gaba wa mudbiratan ko ta baya kama zakarna anifan kamar yadda muka faɗa a baya sai ce wa anna domin ita kalmar anna din a larabci ta ji'u takan zo su'alan wa ikbaran ko dai a matsayin tambaya ko a matsayin ba da labari qalu anna yakunu lana anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba kaga anna yakunu lahu waladun tambaya ce istifhami ne anan anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar kaga anna istifhamiya ce anan amma anna shi'tum anan khabariya ce ma'ana labari take bayarwa ba wai tana nufin tambaya ba kamar yadda wajen can suke sannan sai imamu tsoro zai ce wa za a bafi da tato mimman fassara haji aina wasu daga cikin mutane daga cikin malamai sun samu tuntube na ilimi inda suka fassara anna da ma'anar aina ila anna alwata'a fi duburi mubahun bisa ga wannan fassara ta su to kenan saduwa da mace ta dubara halal ne sai ce wa mimman nusiba ilaihi hadha alqawl daga cikin malaman da aka jingina wannan magana akwai sa'id ibn al-musayyib sa'id dan musayyib wa nafi da nafi wa ibn umar da ibn umar to amma mun ji maganar nafi da ibn umar kariya ce domin sun karyata ta da yawa ma daga cikin su wasu malaman kariya aka yi musu shi yasa imam al-qurtubi yake cewa qultu hadha huwa al-haqq fil mas'ala wannan magana da na gaya muku cewa kuskure ne to lalle ko shakka babu shine ingantaccen zance a cikin wannan mas'ala sai ce wasu yi fi hadhihi al-mas'ala ma bayyana guda haka ingantaccen zance shine abin da muka yi bayani tun a farko wa ma nusiba ila malikin wa ashabihi da abin da aka jingina imamu malik wanda shi ma an jingina masa irin wannan magana da shi da almajiransa min haza na daga irin wannan magana ba ilun ƙarya ne wa hum mubarra'una min zalika kuma sun kubuta daga haka an gane ko za ka ne ubangiji subhanahu wataala yake nisa ku hafsun lako ba a tuha sako an nashi kalmar wa qaddimu li anfusikum malamai sun yi mata fassara guda uku a nan malam ya ɗauki ɗaya daga cikin fassarorin me ya kawo bai kawo bi ba wa qaddimu li anfusikum ku yi wa kanku da kanku tanadin ayyukan alkhairin da za ku je ku tarar a gobe kiyama kamar yadda Allah madaukakin sarki a wata ayar yake wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa qaddimu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da za ku gabatar da kanku na alheri za ku je ku tarar da shi a wajen Allah da wasu malaman suka ce da Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum anan yana nufin ku gabatar wa da kanku ayyukan alheri da za ku je ku tara sadaka ce sallah ce azumi ne zakka ne tausayi ne kyautayi ne bin iyaye ne ko ma menene na aikin alheri ka ajiye a nan duniya za ka je ka tarar a gobe kiyama amma su malaman suka ce abinda ake nufi wa qaddimu li anfusikum abin nufi idan mutum zai sadu da matarsa kada ya afka mata kawai ya yi wasa da ita kafin ya kai ga saduwa da ita an gane ko ma'ana wannan wasan to ba shi shari'a ta zo ta ce da kaza za ka fara ba kaza za ka fara a'a soja malamin kansa hmm, an gane ko a ƙur'ani akwai kawaici ubangiji ba wanda ya kai shi kara da kawaici da saka ya zance musamman irin zancen da ba a fiye so a faɗe shi ba hmm. yana da nauyi kwarai da gaske tsakaninka da wanda kake jin nauyi ka zo kana yin irin waɗannan maganganun to Allah subhanahu wataala cikin karamcinsa yana jin nauyin fitowa ya bayansa irin wannan maganganun tsirara su sai dai in larura ce ta sa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko hadisai da yawa sun nuna haka an zo an yi annabi sallallahu alaihi tambayoyi masu nauyi sai ya sakaya sai ya sakaya su kansu sahabbai in za su yi wa annabi irin wannan tambayar mai nauyi sai sun yi shimfiɗa wata rana ummu sulaim mahaifiyar anas ta zo ta tarar da annabi tsakiyar matansa ga aisha ga ummu salama hmm, kuma tana so ta yi tambaya kuma tambaya tana da nauyi ta ce ya rasulallah inna allaha la yastahayi min alhaqi hmm. ya ma'aikin allah allah fa baya jin nauyin gaskiya Ma'ana akwai magana mai nauyi hmm. amma in gaskiya ce ba a da yadda aka iya faɗa aka iya sai an faɗa sai ta ce wa hal alal mar'ati min ghusl idza hiya talamat shin mace idan ta yi mafarkin ana saduwa da ita sai ta tashi wanka ya wajaba a kanta wannan magana ai akwai nauyi ko matan annabi da suke kewaye da shi aisha sai da ta zungure ta tace ce babbatin nisa kin ta mata dan me zaki zo ki wannan magana sai manzo Allah ya ce da aisha sakilat bi ummuki kan ta sake irin haka ki batta in ba da irin hakan ba ya za a yi ilimi da shi sa Aisha da kanta sai da ta dawo tana bayani tana yaba wa matan Madina tace rahimallahu nisa'al ansari lam ahunna haya'un an yatafaqqahna na din Allah ya ji kan matan Madina kunya ba ta hana su neman ilimin addinin su ba duk nauyin magana in dai ilimi ne ya biyo ta kai in dai za a san wani hukuncin Allah da za a gyara addini da ita to suna iya zuwa su tambayi annabi kawai wata ba za ta zo tana tambayar manzo Allah bayan jinin al'adar ta ya dauki ya za ta yi manzo Allah bayan ya gaya mata kaza kaza kaza zai ce ki samu auduga kuma ki jika ta da turaren almulki ki dauke kar ta maimaita to me ya dauke ya yi me ya dauke ya yi annabi yana ta kaucewa me ya dauke ya yi yanzu take a gaya mata komai karara to idan a babin larura ne babin ilimi ba a jin nauyi a yi tambaya daidai yake da babin neman lafiya duk girmanka duk ka ko kai ne sarkin kano idan cuta ta kama ka a marai a al'aurarka dole sai ka je ka buɗe likita al'aurarka kuma ko da likitan nan bawon ka ne hmm. in ka kace ba za ka yi ba to ya za a yi nan daidai ka mutu innal mu'allima wa tabiba kilahuma ko kilayhima la yansa hali idahu malamin kuraba فقنع بذلك إن جفوت أبيبه وقنع بجهلك إن جفوت مؤلمة كما لني دلكتا فأي مسجفاي دول أبيس أصنوه domin ba za ka samu abin da suke tattare da shi ba in kai musu jafa'i ka je wa likita kana kawo kai sarki ne da alkyabba ba za ka tube ba a kai janar ne na sohunta ba za ka tube wando ba ka je gaban likita to shi da zai tashi ya baka da cutarka to haka malami in ka je baka kwantar da kai ba da isa kake jin za ka nemi ilimi a wajen zai kyale ka da jahilcinka da ka yake faka na abida'ika je ka zauna da cutarka in jafauta ba wani kace za ka yi wa likita girman kai wa kana bi jahalika je ka zauna da jahilcinka in jafauta muallima in kace zaka yi malami jafai zaka dole da malami da likita ba a koye musu komai dole sai an gaya musu komai kuma dole sai an bisa a sannu da ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ji nauyin irin amsa wannan tambayoyi amma in ya zamo a babu larura ba a da yadda aka iya la lam takun illa al-asinnatu da haka Allah subhanahu wata'ala a nan da zai ce mana mi muƙaddimatul jima sharar fage kafin mu sadu da iyalanmu domin wannan ya fi dacewa da hankali da ɗabi'a ta ɗan adam da lafiya da gamsuwa bangiji bai mana dogon zance ba a ta kaza za a fara da kaza za a fara saboda mai saboda malamai suka ce duk a halittar mu Allah ya sa mana wannan hmm. ba wani ango da aka taba auren da shi aka kai shi daki shi da matar bai san me zai mata ba ba bai duk wata magana da zaka gaya masa ko dai ta zama shawara ko ba ta lokaci ko ba ta in bai da amfanin ta ba ba da lada masana halayyar dan adam suka ce da yau za a haifi da namiji a ɗauke shi a je a kulle shi a daki bai taba ganin ya mace ba hmm. tun yana jariri a raine shi a yi masa komai duk masu mu'amala da shi maza ne bai taɓa ganin mace ba hmm. amma ya balaga a samu ita ma wata mace tun da aka haife ta ba ta taɓa ganin namiji ba duk mata ne suke kula da ita har ta girma ta balaga hmm. rana ɗaya in ka zo ka haɗa su idan ya ganta ya san wace ki hmm. ita ma in ta ganki ta san waye kuma ya san amfaninta ta san amfaninka ba ka da bukatar sai kai musu bayani saboda ne a ɗabi'ar da Allah ya halicci din namiji ya kimsa masa sanin mace da kuma mecece ita a wajensa a ɗabi'ar da Allah ya halicci mace ya kimsa masa sanin namiji ta san kuma menene shi a wajenta in ba haka ba ko ma tarihi lokacin da aka halitta annabi adamu ba halitta hawa ba daga baya aka zo aka halitta mata aka halitta masa ita daga jikinsa da ya ganta waye koya musu yadda za su sadu waye ba su labari to da wannan ne za ka gane abinda turawa suke shigo mana da shi na ilmul jima sex education suke zo a kai makarantun yan matan mu da samarinmu tsara ce da inganci abin tambaya iyayenmu kafin zuwan bature ba su san yadda ake jima'i ba shi yanzu wanda ya ɗauko kwangilar zai zo ya tusa mana sex education a cikin makarantunmu tambaye shi wa ya karantar da uwarsa da ubansa jima'in da suka haife shi ba ka lada kai ba wai sai namijin dan adam ba ko macen dan adam namijin jaki ya san mece ce macen jaka a wajensa namijin kare ya san mece ce kariya a wajensa namijin dan akuya ya san mece ce akuya a wajensa idan ka koya wa mutane dan akuya wa ya koya masa shi ma za ka koya masa wannan shi yake sa malamai suke tada jijiyar wuya dan ganin wannan musamman saboda an san makircin waɗannan mutane da kuma lalacewar zamani a yau ya kura ta kamene ne maganin kura ma bare ya lafiya kura bare ta yau ba ma waɗannan abubuwan zamani ya taɓarɓare yara sun lalace kowa ya zama abin da ya zama to ina kuma ga kakawo wannan kai masa rijista yaran nan koya musu iskanci ba ma a makaranta sun fantare to ina kuma ga an yi wani subject na koyar da iskanci dole ban kira shi da suna iskanci saboda ba ilimin Allah bane ba ilimin shegantaka ce kawai kawai abin da ake so a fake da wannan a koya wa yara yadda za su tsare kansu daga ɗaukar ciki don a ba su su je su ta zina mm. yadda za su rinka sanya wa kansu eh, abin da zai rinka kare su daga ɗaukar ciki koya masa dabaru na fasikanci da shirkiyanci a rayuwa to wannan ne. da haka wasu malamai suka ce wa qaddimu li a anan idan ka kalli siyakin ayar magana ake ta jima'i nisa'ukum harsul lakum fatu hasakum annashidu in ka ce wa qaddimu li a anan ana nufin ku yawaita sallah to kamar kayi gwari ana magana saduwa aure kuma ka dawo da mutane masallaci ana magana ɗakin eh, ango da amarya ka dawo da mutane masallaci a kan kamar kayi gwari ko mm. haka shi yasa wasu malamai suka ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wannan da ban take amma wa qaddimu li anfusikum anan bi dalili siyaqi ma'anar da ba shi yasa cikin wanda suka fassara da wannan fassara ta biyu akwai abdullahi dan abbas kuma mun san wane ne ibnu abbas a babin tafsirin qur'ani eh. yace ma daga cikin ma'anar ayar shine addu'ar da ake yi a yayin saduwa da aka yace magana ce ta saduwa da aka dai abin da wannan yake nuna ba duk yadda namiji yake da doki da zafaɗi da zumudi na ya sadu da matarsa to ana so ya yi muqaddimatul jima' wanda zai taimaka masa wajen sha'awarsa ta zo sha'awar matar ta zo in sun faɗi duk abin da ke jikinsu na mani zai fita gaba daya to za su fi samun cikakkiyar lafiya domin ibn al-qayyim yana fada cikin tibbun nabawi abubuwa guda uku in suka so fita a jikin dan adam ya dace wasu suka fita wasu ba su fita ba to ragowar na jikinsa cuta suke zame masa daga ciki akwai mani lokacin da mani dan adam zai fita idan ya daɗe shi bai fitar da shi duka ba to wanda ya saura a jikinsa cuta yake zame masa kamar fitsari shi yasa lokacin da wancan mutumin ya zo zai yi fitsari a masallaci ya fara fitsari sabai suka tayar ma annabi ya ce ku kyale shi saboda kun kuka daɗe shi ragowar fitsarin a jikinsa sai ya zame masa cuta kun cutar da lafiyarsa to da haka wannan shi ne hikima idan mutum zai sadu da iyali ya yi mukaddimatul jima abinda zai motso sha'awa ya tattaro ta sai zama duk maniyin ya tattara waje guda da an yi jima'in sai maniyin ya fita gaba daya sai zama an samu cikakkiyar lafiya kuma suka ce wannan yana tasiri har wajen haihuwar ya'ya ya'yan su zama masu cikakkiyar lafiya ina fata an gaji. gani da haka ubangiji ya ce wa kaddimu li anfusikum shine imamu kutubi ce wakila ibtida alwaladi wan nasab wasu malaman su ce abin da ake nufi shine wajen neman da da kuma samun tsatso na gari mm. وقيل هو التزوج بالأفايد وصدت وقدموا لأنفسكم أبني في تنكا ككيد أورا ka san irin matar da za ka aura to kaga wannan magana ta fi kusa domin ita ma tana da alaka da magana auratayya wakila taqaddumul afra waɗansu malaman suka ce a abin da ake nufi da anan shine ku yi haƙuri ko da kun sadu da mace da nufin ta samu haihuwa amma sai Allah bai ba da ɗan da rai ba sai zamo ya zama bari to ku kwantar da hankalinku ba ku yi asara ba suka ce saboda bari ko ɗan da ya mutu bai girma iyayensa sun more shi ba ana kiransa da suna alfarasu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man qaddama salafan min al-walad ko salafatan min al-walad duk wanda ya gabatar da ƴaƴa uku mana ƴaƴanka uku suka mutu suka riga ka mutuwa suna kanana ba su balaga ba ko bari aka yi ma ko ko yana jinjiri ya mutu ko sai da ya dan fara wayo sannan ya mutu to ba asara bane lam ya al-hinsa matakar bai ba balaga ba lam tamassahu an-naru illa tahillat al-qatl kai uban da ka jure ko uwar da ta jure wuta ba za ta ci ku ba sai dai fa abin da Allah ya yi na rasuwa cewa kuwa sai ya ketara ta kan wutar jahannama shine tahillatul qatl hmm. akwai mutanen da in suka shiga wuta kowa da ka sani a duniya kai ya shiga wuta har annabawa amma me yake nufi da shiga ƙetarawa saboda tsarin da Allah ya wuta da aljanna ita aljanna a bayan wuta take duk mutumin da ka gaishe aljanna sai ya ƙetara ta ga da wuta sannan zai je aljanna hmm. to wannan rantsuwa ce Allah ya ce kowa sai yayi wannan to in ka ga wuta ta taba ka sai dai wannan ƙetarewar kawai da za ka yi to shi ko ƙetarewar ba ana nufin ka ji ta ba Zafin ta ba za ka ji ba amma dai ka ƙetare hmm. manzo Allah yake wani sai dai ma a gaya masa in ya shiga aljanna sai ce wai ina wutar ne da aka ce za mu ketare ta an ketare ai dan gurguru din nan da kaji ita ce Allah ya sa mana ya Allah ce wa in minkum illa wariha kowa daga cikin ku ya ketare ta kana ala rabbika hakiman maqdiya rantsuwa ce Allah ya kuma ba zai fasa ba ce da yake summa nunajjil ladina taqaw amma a wajen ketarar masu tsoron Allah za mu tseratar da su wa nabaru zalimin fiha jaziya kafirai kuma za mu tankwafar da su a cikin ta su fada mata Allah ta tsare mu ubangiji yace wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa alamu annakum mulaquhu an gane ko ko kafin haka imamul qurtubi yace wa qala ibn abbas wa ba abdullahi da kabar da aka wadda kabira ba sun ce ai kaddimu zikiran lahi inda jima kama kala sallallahu alaihi wasallam abin nufi ku yi shimfiɗa da ambatan Allah wajen jima'i kamar yadda manzo Allah ya umarni yace law anna adakum idza atamra'atahu qala bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun lam yadurruhu shaytanun abadan akhrajahu muslim zalla ce duk wanda zai sadu da iyalinsa sai ya yi wannan addu'a to idan Allah ya kaddar za a samu juna biyu a wannan saduwar ɗan da za a haifa din shedanu ba za su iya cutar da shi ba shine Allah ya ce wa alamu annakum mulaqu sani kuma ku zama da Allah qurtubi yace wa rawa ibnu uyayna an amr ibn dinar sufiya da ɗan yana ya rawaito daga amur dan dina Allah ya kara masa yadda kali yace sabitu sa'id ibn jubair an ibn abbas naji sa'id dan jubair yana faɗa daga abdullah dan abbas kali yace sabitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu yaqulu yana hutuba yana cewa innahu mulakul lahi ku sani ba makawa kuɗin nan sai kun gamu da Allah ku fatan ba ku da takalma kuratan tsirara mushatan kuna masu tafiyar kafa gurulan dukka ciyar ku ta zama loba Mana haka Allah madaukin sarki zai da mutane tsirara su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce farkon wanda za a fara sanya wa tufafi ni ne Mana har su tsirara za su tashi sai daga baya Allah zai rinka tufatar da su yana ba su kaya suna sawa amma kai wanda ba annabi ba ko shugaban kasa ne kai tsirara za ka tashi kowaye kai kuma za ka tashi ba takalmi kai kaciyar kama ta zama loba saboda ai ba a halice ka da ita ba ka zo duniya da ita ba a nan aka yi maka sai ta koma asalin yadda kake kama ba da ana awwala kalkin nu'iduhu wa thumma tala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karanto wannan aya wattaqullaha wa alamu annakum mulaqu kiyaye dokokin Allah kuma ku sani lalle ku dinnan sai kun gaba da Allah cewa sai kun gamu da Allah ko shakka babu jan kunne ne ko a hausa mutum ya ce za mu gamu za ka gamu da ni sai ka san gamuwar ba ta daji ba ce ba da haka a nan kamar Allah jan kunnen mu yake ku sani za mu gamu da haka ku shirya wannan gamuwa ta hanyar imani da kuma aiki na gari sai Allah ya ce wala ta ta wala taj'alullah ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم an تبروا wannan ayar malamai suka ce munasabar kawo ta nan, domin hidimar iyali wani lokacin tana da nauyi sau da dama mai gida zai ce wallahi ba zan yi kaza ba yau a ta rigima da shi sai ce to ai na riga na rantsi don rantsuwar ya sa ba zan yi ba irin wannan yana faruwa wani lokaci ka tashi a gidanka a yi ta baye baye ba ni baye wannan ta ce ba ni kaza wannan ya ce ba ni kaza wannan wata ran sai ka ji sun suke ka ci kai wallahi ba zan sake kashe ko sisi ba yau wannan yana faruwa ko wasu malamai bai ce wannan shine alaƙar da yasa Allah ya goyo da wannan maganar saboda wani lokaci maza sukan yi irin wannan shine Allah ya ce wala taj'alullaha kada ku sanya Allah an gane ko malai ce ai alhaliku bihi abinda ake nufi da sanya Allah ta hanyar rantsuwa da shi urbatan ya zamo karan bara ai illatan mani a sanadin da za ku ke hana hanawa ko sanani sadadi ne hanawa li aimani kun garan tsaran tsan ai nasaban laha bi an tukfiru alhalifa bihi abin nufi kada ku sanya hakan ya zamo sababi ta yadda za ku yawaita rantsuwa da Allah walau ala amrin salihin wa khairin ko da akan wani al'amari ne na gaskiya ko na alheri ka an yi maru kamar mutum ya rantse ala kulli khairin bisa ga kowane alheri da fi'lahu da ya nufin aikatawa ayyafa alahu kan zai aikata fa hadha makruhu wannan abu ne wanda yake abin ki lima fi min ibtizal ismihi ta'ala saboda wasa da sunan Allah mana wani lokaci zai iya zama waran tsuwar ba wai na yin wani abu bane ba a'a rantsuwa ce irin ta magana cikin hira da matarka wallahi kaza wallahi ba kaza ba ko ita cikin hira da mijinta wallahi kaza wallahi ba kaza ba irin rantsuwar nan da take kama bakunan mutane to Allah yake ku daina yin haka saboda yin hakan yana bayuwa zuwa ga wasa da sunan Allah wannan yawan ambatan Allah cikin rantsarantsi kamar raini ne da kuma rashin kimantawa ga shi sunan Allah din subhanahu wataala da aka kada ku yi haka fi kulli shayin cikin kowane abu ya haliku alaihi ya zama mutum yana rantsuwa a kai kalilun au kasirin a kalilin au kasirin abin kan kaɗan ne ko mai yawa azimin au hakirin babba ne ko kaɗan ko karami awil maqsudu ko a wata fassarar malamai suka ce abinda aya ke nufi annahyu anil halifi hani ga barin yin rantsuwa walau marra wahida ko sau ɗaya ne lima fihi birrun wa ma'ruf cikin duk abin da aka san an yi shi akwai alheri ko kuma akwai nagarta kamar yadda muka faɗa da farko kenan mutum ne za a tambaye shi wani abu a gidansa kuma wannan abin alheri ne abu ne mai kyau amma kuma sai azarbaɓe sai saurin ranka shi wallahi ba zan ba to kaga yanzu rantsuwa ta hana ka aikin alheri to kakkai haka bal ma idan irin haka ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gwanda ka kankare rantsuwar ma'ana kai mata kafara ka je ka aikata alheri mm. misali mutum ya tashi da safe ya ce wallahi ni yau naira dubu zan kashe a gidan nan baya hmm. bayan kunnen ya ishe ni sai da aka kai gejin naira dubu sai kuma a zo a gaya masa to ai kuma mai wanki yau wankin rizau za a biya shi kuɗi kaga biyan kuɗin mai wanki ba ai dole ne to kuma ya rantsa ya ce shi ba zai kashe sama da dubu ba kuma dubun ta riga ta cika to a nan ba za ka ce a ai na rantsi da aka mai wanki ya bari gobe ya zo ya karɓi kuɗinsa a ka zalunce shi hmm. yanzu ka fice da rantsuwa za ka danne masa haƙƙi a madadin haka yi kafara rantsuwa ka biya shi kudinsa wannan ba laifi bane shi yasa ma Allah ya sanya wa rantsuwa kafara hmm. idan mun dauka bisa ga fassara ta biyu kenan amma idan ma mun dauka bisa ga fassara farko cewa shine rantsuwar da take kama baki ake yawan yin ta to ita wannan asali ya bini ce ba ta da kafara hmm. to da ka irin wannan rantsuwar ma ba ta bukata sai an mata kafara ubangiji yake an tabarru akan ku yi nagarta wa tattaku ku kiyaye dokokin Allah malai ce fa rahul yaminu an karhanta yin rantsuwa ala zalika bisa ga haka lima fihi saboda abin da ke ciki min ibtizalihi ta'ala na sakaci da wasa da sunan Allah aw il halifu an tabarru wa tattaku ko kuma ku yi rantsuwar akan kada ku yi nagarta kada ku yi tsoron Allah ba na kada ku yi abin da ya dace to bisa ga wannan fasara ta biyu sukan kaddara an tabaru din nan ma'anarta Allah tabaru akwai lamun da aka shafi daidai da ya izukumullahu an ta'udu li mithlihi ai Allah ta'udu daidai da yubayyinu Allah lakum an ai Allah wata ce akwai lamun da sau da dama ana shafi ta irin wannan waje da aka irin ta ce anan domin wala taj'alu llaha urbatan li amanikum kar ku sanya Allah ya zamo mai hanawa ta hanyar rantsaran ku an tabarru ku nagarta mana Allah tabarru akan kar ku nagarta ka ce ai na riga na rantsa da ba zan yi ba to yanzu kaga ka sa rantsuwa ta zama sama bin kin yin alherin ka to kar kai haka wa tattaku ka yi aikin takawa sai ka ce ai na riga na rantsa yau ni ba zan fita ba bayan kuma ana gaya maka ga wata jana'iza ta kila ta makota ko kuma ga wani abokin ka can yana neman ka akan wani abu wanda za ka taimaka masa ko kuma ga wani abu nan na alkhairi na sulhu da za a yi a unguwa ka ce ni yau na rantsa ba zan fita ba to kar ka yi haka da haka shine ma'ana an tabaru bi ma'ana Allah tabaru wa tattaku wa kai wa Allah tattaku malai ce wai sannu fihi alhajinsu irin wannan rantsuwa in ta faru sunna ne mutum ya mata kafara ya zo ne ma'ana ya je aikata alheri ita rantsuwar wayu kafiru sai mata kafara ya lafiya ta hanyar aikata sabaninta a lafiyar biri na aikata aikin nagarta Wani hauyi da makamancinsa da aka bayyana da'a da aka ita kanta kafarar da'a ce ga Allah fala ya hanisu bal yaf'alu al-ma'lufa alaihi. to a wasu malaman suka ce ba ma sai yayi kafara ba kawai je ya aikata abin da yake nagari ma alkarahati tare da cewa dai abin da ya aikata din makaruhi fil halihi na rantsuwar bima takaddama saboda abin da ya gabata miniti zalihi ta'ala na cewa yin hakan kamar wasa ne da sunan Allah ubangiji je ce wa tuslihu bainan nas haka nan kar ku yin sulhu tsakanin mutane da hujjar cewa ai kun rantsi hmm. al-ma'ana ma'anar ayar la tamtani min fi'li ma bukira kada ku hannu gaburan aikata abin da aka ambata min albirri na nagarta wa nahwihi da makamancin sa idza halaftum koda ko da kun rantsi bal bari dai idu ku je ku yi shi wa kafiru ku yi kafara aula Tahali ko alaihi ko tun asali ma kar ku yi rantsuwa bal if'aluhu bai ghairi ta li halikin ku yi shi ko da ba ku aikata rantsuwa ba abin nufi a madadin rantsuwar lalle ku yi abin da shi ne daidai da aka ita rantsuwa sai in ya zama larura ake so ka yi ta in babu larura ba ka da bukatar sai ka ka aikata nagarta ya fi kai rantsuwa ubangiji ya ce wallahu samiyun alim kuma ku sani Allah mai ne da aqwalikum ga maganganun ku alimin kuma sani bi ahwalikum da halayen Imam ce yace a ba'u masayin karkashin wannan aya akwai masaloli guda uku mas'ala ta farko yace qala sa'id ibn jubayr sa'id ibn jubayr yace huwa ar-rajulu haliku? Allah ya dirra. abinda aya take nufi shine abinda mutane suke a da jahiliya na mutum ya rantsa cewa ba zai wani aikin alheri ba wala yasilu ko wala salli ba zai yi sallah ba wala bai bainan nasi ba zai yi sulhu tsakanin mutane ba fa yuqalu lahu a irin haka sai a ce da shi birra je kai aiki na nagarta Faya yaqul sai shi kuma yake kada ni na ba zan ba da aka kace wannan shine sanadin aya wa qala ba'd al-muta'awwilin wasu daga cikin malaman fasara suka ce alma'ana abinda ayat take nufi wala tahliku billahi kadhibin kada ku rantse da Allah dan karya. idza aradtumul birra wattaqwa in kun so aiki na gari ko kun so aiki na tsoron Allah wal islahi ko sulhu da haka fala ya taju ila taqdiri la dan mun fassara da wannan fassarar babu bukatar sai mun kaddara wannan lalala da muka fada a cikin magana ba'a da an wacce ake kaddara ta bayan an an bi ma'ana Allah tabaru kenan wakila a wani aka ce al ma'ana la kawai abinda ayat so ta ce kada ku rinka yawaita rantsuwa da sunan Allah ko akan gaskiya ne saboda hakan yana jawo mutane su raina sunan Allah kan saboda ana yawan fadarsa sai ya zama kamar wasa ake yi da sannan ke cewa waɗansu malaman suka ce domin yawaita rantsuwa da sunan Allah yana cire wa sunan Allah kwarjini daga zukatan mutane ita kanta rantsuwar tana zamowa ba ta da kima a idan mutane in an yawaita ta da aka rantsuwa ta zamo a bace mai kima mai daraja sai in ya zama dole ne za a yi ta shi yasa wata yar Allah ya ce wa fa zu aymanakum ku rinka ta tsantsan da rantsaran tsanku ba a ko ina ya kamata ku rinka yin su ba kuma larabawa sun kasance kuma Allah ya zargi mai yawan rantsuwa ولا تطيع كل هلاك مهين حماد مشاء بن مكاك حلاب اي كثير الحليب مي يوا رسوا شيني حلاب يا الله يجد ان بكر كبي ومي دكن يوا رسوا شي يسا wasu ma su hikima ba su ke cewa da an zo za a yi magana mutum ya fara rantsuwa to ya nuna kansa ya nuna bayi da me bayi da gaskiya bayi da gaskiya kamar kuka ne game da muka sha fada wajen masu hikima da an zo za a yi magana ka da kuka to kai ne ba da gaskiya hujjasu wa ja'u abahum isha'an yabku yan uwan annabi yusuf da suka zo za su yi wa babansu coge sai suka fashe da kuka kuma tun bai ce komai ba sai suka ce wa ma an tabi mu'minin lana walau kunna kaga ba rami ne kawo rami ku bari man gaskiya ku tafi da ku haka menene na na rantsuwa to haka nan larabawa sun kasance a al'adar su tun lokacin jahiliya in kana da yawan rantsuwa to ba ka da kima a idan kaga lokacin da ya ba musulunci hmm. amma yawan rantsuwa sifa ce ta marasa kima da daraja ne kima mai daraja baya yawan rantsuwa hmm. shine ɗaya daga cikin mawakan laraba ke cewa kalilul alaya hafizul liyaminihi wa in sadar minhu al yana yaban wani sarki ne hmm. yace kalilul alaya cikin sifofinsa na girma da wuya ka ji yaran da wuya ka ji yaran ma'ana rajin rantsuwa a wajen su sifa ce ta ne ta yabo da girma hafizul liyaminihi yana kiyaye rantsuwarsa sai ke wa in sadaran aliyatu hmm. in a shekara daya yayi tsibitar baki ko yayi rantsuwa sau daya barrata sai yayi mata kafara ko sai ya cika abin da ya rantsuwar dan shi ba zai bari rantsuwar ta tafi a banza ba to kaga wannan sifa ce ta yabo kenan kaga sifa ta rashin eh, yawan rantsuwa ita kuma ta zama sifa ce ta mai ta kushe da karanta da sauransu da haka dai ubangiji yana nuna mana hakika mu kiyaye yawan rantsaran sai ba su da amfani a madadin haka kawai mu tafi kai tsaye mai alheri in rantsuwar ta alheri ce in ta guje wani shari ne ba sai ka rantse ba musamman za ka yi sadaka shi wallahi sai na yi kaza dan ne sai ka ce wallahi kawai je ka yi wallahi ba zan yi ba kawai karka yi me da wallahi ba ka da bukatar sai ka hada da rantsuwa saboda gudun wasa da sunan Allah kuma gudun kada ya zama mutane ba sa ganin kimar sunan Allah din domin idan yau ka rantse baka cika ba gobe ka rantse baka cika ba to zai zama rantsuwar ta kama ba ta da kima a wajen mutane wanda kuma rantsuwar ta ka a cikin ta akwai sunan Allah sai ka ji ana yi da duk abin da zai faɗa mun ma na yadda in zai rantsi da attaura da linjira ina na. da rantsuwarsa da kaza duk ɗaya ce a wajena to kaga rantsuwar nan fa kuma sunan Allah ne a cikin ta waye da aka wulakanta kai Imam Al-Qurtubi yace kila wasu malaman tafsiri sun ce nazalat bi sababin siddiq wannan ayar tana da sababin nuzul ولا تجعلوا an عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فكتش سندية saukata. lokacin da aka yi wa nana isha sharri mista ibn ufafa ɗaya daga cikin yan uwansa yana abubakar wanda shi yake ɗaukar nauyinsu ya shiga cikin waɗanda suke yaɗa magana wanda da sayyidina abubakar ya ji labari har da mista a ciki ya ga irin alherin da yake wa mista da uwarsa shi yake rike da su amma har da su cikin yi wa ɗansa shari sai ya rantsi ya ce daga yau ba za su sake cin sisi na ba da shi ne sai Allah ce a'a ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليأخوا وليصبروا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم ذاك وأن آية تكتشف سورة النور ما نتأيه دنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس an gane ko? Ubangiji madaukakin sarki ce wallahu sami'un alim mu cika aya ta لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الله لا يؤاخذكم الله لدي ألا بايا baya kama ku bil lagwi da ya fasu fi aimanikum maliki ce la yu'akhidhukum Allah bil lagwil ka'i Allah baya kama ku da rantsuwar da ta kasance amma sai aka kira ta da suna lagu lagu anan zamu ji mai ake nufi da lagu fi aymanikum cikin rantsaran zan wannan aya ta tabbatar da cewa cikin rantsuwa akwai wacce ake kiranta da lagu to irin wannan Allah baya kama mutane da ita Me mecece lagul yamin malai ce huwa ayyi halifa ala shay'in shine mutum ya rantsi akan abu ya da ku hakikatan shi ya san abin ya faru kamar kai ne yanzu za ka fito daga gida a gidan nan ka bar wani babanka ko yayanka yana gida tabbas sai kuka haɗu da wani a waje sai ce da Allah babanka yana gida ko yayanka yana gida ce wallahi yana nan yanzu kai a sanin ka yana ina yana nan tunda ka fito ka bashi a gida hmm. to amma kuma da aka je aka yi sallama sai aka ji baya yanzu wannan rantsuwar a wajen wasu malamai ita ce lago lemi ba ka da laifi saboda kai ka rantse ne akan abin da ne ka sani amma bayan ka kuma wani abu sai ya faru au zannan ko kuma ka amma bisa ga zato mai karfi shine ka san duk karfe kaza yana gida hmm. kuma yanzu karfe kaza shaka ce wani yana gida sai ka ce wallahi yana nan saboda me saboda ka san duk wannan lokacin a al'ada yana gida kuma da haka ne sai aka tar a ranar baya wannan rantsuwar ta zama lagwal yamin ba za a ce kayi karya ba amma ka rantse bisa ga abin da ba haka ba saboda me saboda mafi rinjayen zaton da kake da shi an gane ko malai ce fa yadhhabu khilafuhu sai kuma sabanin hakan ya bayyana to wannan shi ake kira da lagul yamin a kaulin wasu malamai sai ce wai qalu inda shafi a wajen imam shafi kuma an ce huwa ma yasbiqu ilayhi al-lisan min ghayri qasd shine rantsuwar da take fitowa daga baki ba da nufi ba irin mutanen da rantsuwa ta kama bakin su duk magana sai ya rantsi sai ce na haula wallahi kamar mutum ne ce haka ne wallahi eh wallahi ai wallahi haka ne akwai wanda duk garba da zai faɗa sai hada ta da ni rantsuwa rantsuwa ta riga ta kama bakin sa to a kaulin imamu shafi ce wannan ita ce lagol yamini hmm. ai ne yin ta ma a zuciyarsa bai kudurci rantsuwa ba kawai bakin sa ne ya furta rantsuwa to a irin wannan fala isma fihi babu laifi a cikin wannan rantsuwa wala kafara kuma ba a mata Za ka dai wannan ita ce lagol yamin a maganganun wasu malamai tare da cewa akwai wasu maganganun bayan waɗannan amma dai waɗannan su suka fitowa fili suka fi to da ka irin wannan rantsuwa Allah yake ce baya kama mu da ita to kaga ya nuna akwai kuma rantsuwar da Allah yake kama mu da ita sai ce walakin sai dai yu'afidukum yana kama ku bima kasabat qulubukum da abin da tanku suka kudirce na rantsuwa duk abin da ka kudirci zuciyarka cewa rantsuwa za ka yi a kansa na yi ko bari ko zan yi ko ba zan yi ba sai zama ka saba masa wannan rantsuwar Allah zai kama ka da ita to amma tare da haka tana da kafara kamar yadda ayat suratul maida ta faɗa anan an ce bima kasabat qulubukum a can aka ce bima aqattumul ayman kasabat qulubukum shine aqattumul ayman abinda zuciyarku ta aikata abin nufi na kudirta niyyar rantsuwa irin wannan ka ce wallahi ba zan ba wallahi sai na yi wallahi sai na yi kaza wallahi sai na bashi wallahi ba zan bashi ba kuma duk sai baka cika ba to ka sani Allah zai kama ka da wannan rantsuwa in ba kana so ka kankare rantsuwa ya zama Allah zai kama ka ba to sai kai kafara وكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تبيهون أهلكم أو كسوتهم أو تهرير رقبة sannan mu sani rantsuwa ibada ce kafara ma ibada ce wanne ya fi idan abin da ka rantse a kansa din shi ya fi alheri to kafara ita ta bi ka karya rantsuwar ka je ka yi shi idan abin da ka rantse a kan ba za ka yi ba rashin yin shi ya fi alheri to kan kankare rantsuwar ka ka ƙin nasa kamar mutum ne ya rantse ya ce sai ya yi wani abu na sabo Ba nan ba zai yi ba wanda ka zai a kan rantsuwarsa a kan ya yi saban amma sai rantsa ya ce ba zai yi wani abu na alheri ba to ya karya rantsuwar ya yi mata kafara ya je ya aikata alheri din haka manzo Allah ya ce ni kaina ina haka hmm. inni la ahliku ala yamini thumma ara filahu aula minhu fa ukaffiru an yamini wa adhhaba ila alladhi huwa khair au kama kala alaihi salam zalla ce ku sani ni kai da haka tana faruwa da ni yanzu da dama nakan ce ba zan yi abu ba amma daga baya sai in gane yin kuma ya fa alheri to sai yanzu in yi kafara sai kuma in je in aikata abin da ya fa alheri da kake nan ka karya rantsuwarka kai mata kafara ka aikata alheri ba gazawa ce ba kasawa ce. amma su za ka san hakiki ce wallahi ni na rantsi ai ni na riga na rantsi sai ka ce to ba komai zan ma kafara je ka yi ba dai kafara yake gudu ba kafarar nan asalin ta kyauta ce hmm. ko ta ciyarwa ko ta tufatarwa in ya ce shi ya rantse ba zai ba sai ta ce ya kuri zo muje inda ke wanne zan ciyar maka za ka ga in daman ba so yake ba sai hau ke nuke a ah, ni je na rantse ba ka da gaskiya ma da haka na wani za ka ya kabi ya rantse amma ta bayyana rantsuwar ba daidai ba ce yin abin da yake sabanin rantsuwar ya fi daidai sai ce a ah, ni na riga na rantse mutunci na zai zuba ina a mutunci baya zuba idan aka kankare rantsuwa aka yi kafara aka aikata alheri sai dai ma mutunci ya kara ne dagawa ta fuskar addini sai dai in kai ka ɗauka mutuncin mutane ne suke baka ba Allah ba to mutane ne suke baka abu a tunaninka na mutunci to sai da je kai kuma za ka samu mutuncin a wajen su ba yi da nasu ga yasin lati tara yadda mutane fili ne wanda ba dokin da yake ke su fane shi ba zai iya ba ka ce yi wa mutane duk abin da suke so don bai zai wallahi ba za ka iya ba za ka iya ba da haka mutunci Allah ne ke sa wa mutum shi kuma shi yake cire wa mutum shi yana sa maka shi ta hanyar yi masa da'a yana cire maka shi ta hanyar yi masa sako idan ya sa maka duk duniya ba wanda zai cire maka yanzu malamai nawa mutanen banza suke so su zuba wa da mutunci ko sun kasa hmm. a turai ɗan iska su zo su zazzagi mutane a turo su makar magana su yi kaza su yi kaza su wasu yan jim da kullum aka samu wani abu za ka ga sun fito yadda za ka san da hikiri da mummunan kudiri a zukatansu game da malamai malaman nan sai mun musu kaza mu ba za mu in dai ka da malami shi ya a auren uwarka ya kamata a ce ta da lada in dai ka da malami ne in ubanka ya mutu zai zo ya sallace shi ga ya kamata ko ka girma wannan kalmar amma sai ka ga da wani bakin nufi yau da su ba sa son su yi fitsara a yi musu magana mm. da an musu magana sai su kasu, kuma cikin su har akwai fitattu wanda su shahararru ne in dai za a yi wa malamai rashin mutunci da rashin kunya sun suke fitowa malaman nan sun yi kaza malaman nan kaza kaza malaman nan kaza kaza haba haba da ka irin wannan ji tsau amma nan sa shi shi ne ya ba wa malamai mutunci ba kai ka ba su ba da haka ba za ka iya kwace musu shi ba a kai ka ba su ba za ka iya kwace musu ba in ma da naka ne ba za ka ba su ba am lahum nasibun min al-mulki fa idza la wani abin da kake ganin kana da shi inda mutane ne suke bayarwa ba su haka ba saboda ɗan adam ba sa iya kyauta wannan abin karamin misali shine mulki yadda ɗan adam yake son mulki kowaye fa har ka cire kowa kowa yana son mulki kuɗi kowaye yana son su inda a ce dan adam ne ke ba da mulki to da mai mulkin farko in ya hau akwai zo sake kwacewa ba in ya mutu ma sai ba ƴaƴansa in zai mutu ma ya ba wancan in za su mutu ma su kaɗai za su rinka yi amma abin da kaɗai ya kamata ka gane mulki bai wa Allah ce mm. muna faɗan wannan dan mutane su waye duk zafin kishin addinin ka in na musulunci ne a matsayin ka na musulmi dole ka haƙura arme sai ya yi mulki wata rana ko ba haka ba amma musulmi ba ya son arme ya mulki amma ya aka iya dole cin kasuwa da mulki mm. saboda mulki kayan Allah ne haka arme ba ya son musulmi ya mulki in shi ya samu dama in so samu ne ya dawwama mm. amma ba zai dawwama ba duk zafin kiristancinka dole wata ran sai ka sauka daga kujerar mulki ka miƙa wa musulmi ko kana so ko baka so ko da dariya ko da kusa duk zafin kishin dan arewa na kan mulki ya zauna a arewa dole ya mika wa dan kudu ko yana so ko baya wanda ba sai kudin Najeriya ba ko kudin Najeriya ko kudin Saudi Arabia ko kudin ko ina ne in dai rayuwa ce haka Allah yake cewa ya taɓa tanin mutane haka duk zamun kishin dan kudu da san mulki ya dawama a kudu ko yana so ko ba so wata ran sai ya mika wa dangina arewa dan arewa cikin ayyamun dawilu ha bainan nas mm. yawmul laka wa yawmul alai mm. wace yasa malamai suka ce wata hikimar Allah da zai ce yana ba da mulki yana karfewa. sai amfani da kalmomi masu ƙarfi bai ce yi uɗi ba sai ce yi uti al'ita a shaddu min al'ita an gane ko don wani lokaci shi ita shine a baka abin cikin ruwan sanyi kai baka gaba cikin ruwan sanyi amma ita shine a miko ma wani lokaci kai kanka ma baka shirya mulkin ba zai zo ma kuma na dole ka karba ko kun san akwai mutanen da aka ba su mulki da barazanar bakin bindiga sannan suka karba saboda kawai Allah ya yi ko kuma dole su karba to haka wajen fuskewa Allah bai ce ba yu'ti ko ya kabalu a ce ce yanzu yana fuskewa shi mulki ba karba su ake ciwo sai fuskar su ake yi da aka karka taba daukar ko da an zo hannu uba kaga yana ma dariya dariyar zaki ce yaƙe ne wanda ya fi kuka ciwo da ƙarfi aka kwata uwar bari ya gani wani ɗan siyasa yana bani labari ya ce wata rana sun je saudi arabia a inda suke zaune da dattawa irin manyan ɗan siyasa masu shekaru shi kuma matashin ɗan siyasa ne shi ne ana yi sai ke cewa da wasu manyan yan siyasa ce gaskiya kamata ku haƙura ku ban mu masu jini a jika yanzu kuma mu dana a ga mu ma kamun dudayen mu sai ce kai yaro baka san me Allah ya ce ba mulki kwata ake sai dai ku kwata da ka yara kan ku dauka za a ba ku mulki cikin ruwan sai wala ba su ba ku ba kun ga dattawan nan namu ɗaya shekara saba'in tamanin kar ku dauka wajen sun ramfafa kuma za ku karba a ruwan sai yadda ku karba ku kata kuma kokarin ku da himman ku ta sani ku karba da karfin tuwo hmm. ba haka mulki yake hmm. to haka mutunci da wata dukkanin ɗaukaka da ka sani Allah yana ba wa bayi ba bawa ne ke iya bawa bawa ba Allah ne ke bayarwa in ya baka dole a baka in bai baka wasu baka da inda zaka je ka samu da zaka dai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake la ya'tukum Allah bil lafzi amanikum walakin ya'tukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur halim wallahu lalle Allah ghafurun bi gafara ne halimun kuma mai hakuri ne malaki cewa ai wallahu ghafurun lima kana min al-lagwi Allah bai gafara ne na ya fashiyar rantsuwa da kuke yi sannan halimun mai kuma jinkirin hukuma ne ga wanda ya cancanta a masa hukuma to a nan ne malamai suka ce a nan an faɗi sunan rantsuwa ɗaya a ko biyu yanzu sauran cikon da uku mun ji laqul yamin la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum to sannan kuma sai aka ce walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum to wannan shine al yaminul muaqqad an gane ko domin a ayar al ma'ida a madadin ma kasabat qulubuhum sai ke aqattum al ayman sai zama al al-muqaddad rantsuwar da ka kudarci niyyar a zuci to ita kan Allah yana kama ka da ita to akwai rantsuwar da ba na gau ba ba kuma rantsuwar da ka kudarci zuciyar yi ba kadai ita ta haɗar wannan ita ce kira da al al gamus al al gamus an ce da ita an na hatu guni su ba fil nari rantsuwar da ka san ƙarya kake kuma duk da haka yi ta ka san ba za ka cika ba kuma yi ta ka san ba za ka yi abin ba kuma yi ta ka san ba za ka ƙi ba kuma yi ta to wannan rantsuwar munin ta ya kai muni ita babu kafara yan tauri suka ce karamin yanka shi likita ke ɗankawa. amma babban yanka sai dai a dangana ga Allah da ka in ka ji rantsuwa ana cewa za a yi mata kafara karama ce amma in ka jijjibo bala'i to sai dai an je lahira a warware wannan rantsuwa ta fi kowanne daga ciki daga cikin rantsarar sai hadari mazalla ya lissafa cikin irin zulum wal yaminul gamus da rantsuwa mai danna mai ita a cikin wuta imamu musulmi a guje ce karkashin wannan ya akwai matsaloli guda hudu matsala ta farko shine kalmar lagau. Allah ya kira rantsuwa da lagau. sai ce mazari ne na laga yalgu wa yalga akan ce lagayar ko kuma akan ce lagayar ga an gani ko mazun salagiya yalga lagan ai idza ata bi ma la yahtaju ilayhi bil kalam duk wata magana da kai wacce ba ta da ma'ana ko da ita ko babu ita zance zai cika to wannan ita ake kira da lagau shine ba haushe yake cewa ya fashen zance ma'ana zancen da bai da amfani au bi ma la kaira fi ko abin da babu alheri au bi ma yalga ismahu ko ga abin da zunubin sa ya tafi a banza ba za a kama ka da shi ba yace wa fil hadisi ya zo cin hadisi annabi yace idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yawm al in kace da abokinka a lokacin da liman yake hudu ba ranar juma'a an fit yi kawai kaga wani yana surutu ana hudu ba kai kan sai kace masa yi shiru to manzo da yace fa kana la kauta kai ya kashin zanci ma'ana wannan magana da kai magana ce mara kyau mara amfani da baka yi ta ba lugar abu huraira wadda luga ce himyariya luga ce ta kasar yaman ya ce laƙadin lagaita a madadin lagauta hmm. akan iya cewa lagayar gi lagayar gu hmm. lagauta ko lagaita wani mawaki ya ce wa ruba a sarari hajijin kuzzami anin laga wa rufafi takallumi kaga anin laga a madadin anin lagawi wannan matsala ta farko kenan matsala ta biyu imam al-qurtubi ce wa salafa ulama fil yamin allati hiya labun malamai sun yi sabani game da yace ce lagu yamin malam yayi tsokaci akan wasu daga cikin maganganun sai yace qala al-marwazi ibn nasr al-marwazi yace lagu yamin allati ittafaqa al-ulama ala annaha lagu lagu yamin wacce malamai suka ittifaki akan cewa ita ce lagu yamin huwa qawlu rajuli la wallahi wa bala wallahi ita ce wacce take kama baki mutum duk lokacin da zai magana ya zama sai ya yi ta wa rawa ibn an yunus an ibn shihab an urwa haddathahu eh, haddathahu anna aisha zawjan nabi sallallahu alaihi wasallam qalat nana shi akwai mu'mini tace hmm. aymanul lagwi ma kana fil mirad rantsuwar da ake kira da suna lagawo ita ce wacce ake yi wajen jayayya da musu wal hazali da wasa wal mizaha da kakaci wal hadithu alladhi la yata'akkadu alayhi al-qalbu da zancen da zuciya ba ta ma'anarsa ba قال أبو هريرة أبو هريرة إذا حلف الرجل على الشيء لا يظن إلا أنه إياه فإذا ليس هو فهو اللغو shine kamar yadda muka faɗa idan mutum ya rantsa akan hakikanin abin da shi ya sani sai kuma aka sun ya bayyana ta wannan rantsuwa ta zama na gawo matsala ta uku Ya ce da Allah ke fi aymanikum kalmar ayman dafi ne na yamin an gane ko tare da cewa kalmar yaminu ane mata wani jam'in banda aymanu to amma asalin kalmar yaminu ma'anarta shine alhalifu ko alqasmu rantsuwa وأصله أن الأرض كانت إذا تهالفت أو تآخدت أخذ الرجل بيمين صاحبه asalin inda aka samo kalmar yaminu da ma'anar rantsuwa su larabawa rantsuwa da suka gada iyaye da kakanni lokacin jahiliya yanzu a rantsuwa sai an kama hannun juna wane ya kawo dama kai ma ka kawo dama ku kulla an gane ko abinda muke cewa kullawa daga nan ne da hannun dama suke to wannan yasa daga nan kalmar yaminu ta zama in sun faɗe ta kawai suna nufin rantsuwa mana daga hannun dama idan kana so ka nuna mutum daga sai ka ka miko hannunka na dama ya miko na sai ku kulla wannan shine kalmar yaminu asali wasu malamai suka ce daga nan ne kalmar yaminu ta samo asali da ma'anar rantsuwa ثم كثر ذلك حتى سمى الحلف halifu الحلف والعهد نفسه يمينا daga nan ne har ake kira rantsuwa da dukkan wani alkawari da cewa yaminu wakila a wani kaulin aka ce yaminu fa'ilu ne min al-yumni ita kalmar yaminu din daga al-yumnu ne yumnu shine albarka an gane ko suka ce samma Allah ta'ala bi zalika liannaha annaha al-huquq Allah ne ya kira rantsuwa da yaminu daga al-yumnu ba daga yaminu na hannun dama ba daga al-yumnu na ma'ana baraka albarka suka ce domin da rantsuwa ake tsare haƙoƙin juna idan ba kasuwa ne cuce ka suka ce rantse min to in ya rantse ba zai cuce ka ba to kaga wannan rantsuwar ta zama albarka ta ya tsare maka haƙƙi a sanadiyarta da aka suka ce akan yi mata jami a ce aimanu ko a ce aimunu in muka ce aimanu kaga jam'u yami ma'anar hannun dama amma muka ce aimunu jam'u yumnu yumnu kuma shine albarkar shine zuhairu yake faɗa ibn abi tulma a cikin wata wakarsa yake cewa bi masamatin tamuru biha dima'u sai yake fa jami'u aymunun minna wa minkum fa jami'un aymunun minna wa minkum fa jami'un dukkan waɗannan abubuwan aymunun rantsarantsa ne jam'u yami sai ya kawo aymun a madadin aymanu matsala ta hudu ta karshe imamul qurtubi ce da Allah ya yace walakin yu'akhirukum bima kasabat qulubukum daidai take da walaki ya akin kun bi ma qattumul ayman yace wa qala zaid ibn aslam zaid dan aslam ya ce da Allah ya ce walaki ya akin kun bi ma kasabat ya ce huwa fi ya yaqulu abinda ake nufi da Allah yana kama ku da rantsuwa da kuka kudirce ma'anarta a zukatan ku yace shine mutum ya yace huwa mushrikun in fa'ala kaza so da dama za ka ga mutane suna irin wannan kasasafa ya ce in na aikata kaza na zama na in ba haka ba shi kafiri ne in ba haka ba shi dan tsanani ko ba haka ba to da dama za ka ji mutum yana faɗa wannan hmm. zan jingina wa kaina ba domin ba ko ba haka ba da dama za ka ji mutane suna faɗa hmm. in na aikata kaza to ya zama dan zana ko in ya aikata kaza ya zama kafin to irin wannan malamai suka ce da ka faɗa haka in ka in ka zan ya faru to ka kafa sai ka kashi kalmar shahada hmm. zai zaidu ibn aslami ke cewa in fa'ala kaza fa huwa kafirun ko in fa'ala kaza fa huwa mushrikun sai ce haza lagu wannan maganar maganar banza ce illa an yi haka da al-ishraka bi qalbihi wa yaktubu dan mutum ya rantsa ya ce in yi kaza shi kafiri ne ko in kaza ya faru shi ya zama kafiri ko shi ya zama dan zina to bai zaman ba sai inda gasken yake haɗa zuciyarsa kuma ya zo ya aikata wani abin na shirka to ya zama mushiri ko inda gasken yake haɗa zuciyarsa yanzu ya ɓata auren iyayensa daga halayya ya mai da shi zina to shi kenan shi din ya zama ɗan zina su kuma ba mazinata ba ne tunda su aure suka yi da ka dai irin wannan yana nuna mana lallai irin wannan bai kamata ba lallai mu kiyaye sannan Allah ya ce wallahu ghafurun halim qurtubi yace sifatani la'iqatani bima kira min dalil mu'akhirati iz zuwa babu rikkin wa tawfi'ati da Allah ya cika da wallahu kurun halim dan ya da tabbatar maka da abin da ya faɗa ne na la yu'akhidhu baya kamawa baya kamawa saboda me saboda shi mai gafara ne mai hakuri ne da aka kaga waɗannan sifofin guda biyu sun dace da me da cewar baya kamawa amma da da Allah yake la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum sai ce wallahu azizun ko qawiyyun aziz to abin ya zama kamar an yi hannun riga Allah baya kamawa kuma mabuwayi ne mai karfi to ai dabi'a mabuwayi mai karfi shine yayi mai ya kama amma da yace shi mai hakuri ne mai yafewa to daman dabi'ar mai hakuri mai yafiya shine karya ne kar ya kama da muka faɗa ya zama daidai Allah ya zama alada wanda muka kuskura lafiya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba da lada